Asabar 21 ga watan Mars na shekara 2020 inda kuke sauraron shirin labarin matasa ga sashen Hausa a nan studio Kalangu. Barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa. Barka da warhaka Fanta. Barka ka dai Aisha da fatan ke ma kina lafiya. Da dama Fanta yau wani irin fadakarwa muka kama abokan matasa masu sauraren mu. To Aisha za fara ne da yin tsokaci akan dokar da ta sa a rufe makarantu a kaf ƙasar Nijar yadda ɗalibai da mushannin garin Gaya ke ɗaukanta. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau za mu ba ku labarin wata muhawara da ta kasance a garin a akan jigo kamar haka tsafta a yayin haila wajen 'yan mata. Da ƙarshe a cikin labarinmu na wasannin motsa jiki za mu da aka gudanar da wasannin ƙwallon hannu wanda ake cema taruga. A cikin sakonsa zuwa ga al'umma na ranar talatar da ta gabata, shugaban kasar Nijar Muhammadu Isuf ya sa a liƙe makarantu da jami'o'i a faɗin kasar Nijar daga jiya ranar Juma'a 20 ga watan Mars na wannan shekara ta 2020. Dokar za ta ɗauki tsawon kwanaki sha hudu za a kuma iya ƙarawa a kanta. Haka ne, wannan al'amari dai an yi shi domin a kiyaye wannan cutar a nan ƙasar Nijar. ya ne ɗaliban da kuma malaman na birnin Gaya suka ɗauki wannan doka domin ƙarin haske sai mu saurari wannan rahoto da abokin aikinmu ya aiko muna Fadel Aliu. Kamar dukkan 'yan makaranta na ɗaliban ƙasar Nijar na garin gaya za su zama gida tsawon mako biyu. Wasu 'yan makarantar kamar na azuzuwan zuwa jarabawa na baƙin ciki da wannan mataki, amma ba za su yarbi ba da takardun darsun da suka ɗauka ba. Muna cikin matsuwa, muna fata a cikin waɗannan sati biyu mu yi bitar karatunmu kafin mu dawo, saboda cuta ce za mu roƙi Allah ya kawo mana agaji. A wajen malaman ba da karatun wannan mataki baki sun karɓe shi sosai za su amfani da wannan damar su baiwa ɗaliban da uwayensu gargaɗi. Ana wasa da rigakafi abu ne mai kyau saboda tunawa ƙasashen da suke makwabtaka da mu cutar ta ɓulla a Najeriya da Benin. Ba wai don suna gida za ka cika ƙyale yara ba su karatu ba. A'a duka abin da ya shafi darussa a lokacin baya yana da kyau a yi ƙoƙarin ƙarfafa musu kuma su kiyaye haɗuwa da kuma kiyayewa zama a fadodi. Satin nan biyu da za su yi gida kar ya kasance lokacin hutu ko kuma na nishaɗi. Wayan ɗaliban ya kamata su kula. Har yanzu dai muna a fannin kiwon lafiya inda aka ɗauki wasu matakai na hana haɗuwar mutane fiye da hamsin a wuri ɗaya. Shi yasa waɗansu ma'aikatu suka dakatar da aikinsu. Wannan dokar kuma isa ta shafi matasa da dama daga cikinsu akwai wannan matashin mai gabatar da muhawara wanda ake ce ma Ahmed Bari. Ga dai bayanin da mai ɗaukar rahoton. Eh bien sûr, c'est mesure. Hakika waɗannan matakai sun shafi mutane da dama. Misali ina da da wani horo a ranar Asabar 21 aka gusa dalilan matakan da gwamnati ta ɗauka game da hannun yin taro da zai wuce fiye da mutane 50. Abu ne da ya kamata ɗauka da gaskiya kuma a matsayina na mai addini imani ga mahallicinmu duk abin da zai so kenan mu girmama matakan da aka ɗauka domin kare kanmu. Ina cewa cutar kamar Ebola tana da lokacinta za ta wuce mu jira kawai yin abin da aka ce mai girmama matakan. Sai kuma garin maraɗin da yanzu an kai shekaru biyar kenan da aka gudanar da wasannin sallar jamhuriya maraɗi kwalliya amma har yanzu matasan garin na kukan cewa ba su da wajajen shakatawa haka ne fa a lokacin da abokin aikin mu habibu garba aiki ya kai shi cikin wannan jiha ya yi muna rahoto tare da waɗannan matasa set euh, question de maradi wannan batu na maraɗi euh, kwalliya kawo babban ci gaba ga yankin mu amma duk da haka akwai gine-gine na maraɗi kwalliya da ba a ƙare ba kasance wuraren mtc mayan gine-gine na miliyarori a euh, bar su haka gaskiya muna yin kira ga hukumomi. Bayan sallar maradi kwalliya abinda matasa suka amfana da shi shine filin wasa. A lokacin da aka yi sallar maradi kwalliya tun 2015 ne. A yau muna 2020 amma a ce wai yanzu ne aka soma aikin yin ginin wannan. la MJC MJC Inga lalle wuri ne da muke biya bukatun mu da bai kai ma sai mun biya kuɗin wurin ba amma in Academy Award ne sai mu ta biya kuɗin wurin da kuma wurin zama amma in dai wajen MJC in ne ko kana biya kuɗin wajen zama ba zai yi yawa ba. Sai dai kuma hukumomin jihar ba su so ba da ra'ayinsu dangance da wannan. A yanzu kuma sai takaitaccen mu na yau. Haba yar uwa wani irin sauri kike hakan ka? Ya kamata a ce mu ji wani irin shawarwari ne za a ba mutane dangance da wannan cutar ta coronavirus. Gaskiyar ki kam Aisa. Ai kawai ki rinka wanke hannayenki da ruwa da sabili kuma ki guji gaisawa ta hanyar mika hannu da kuma rungume-rungume. To yanzu zaki iya shiga a ciki. Takaitaccen mu na yau na yin zance ne akan wata muhawara da ta gudana a ranaku na 17 da na 18 ga watan Mars a jihar Agadez akan shigo kamar haka. tsafta a lokacin jinin haila wajen 'yan mata. Ma'aikatan kungiya mai zaman kanta ta Mieux Vivre su suka tsara wannan muhawarar kamar yadda wannan rahoton na abokin aikin Musa Mamman ya bayyana muna. 'Yan mata tasa'in da suka fito daga manyan makarantun sakandare na garin Agarzu ne wannan taro ya shafa ko saboda mi aka zaɓi wannan maudu'i ga amsa ta bakin na na Hainikwai shugabar wannan kungiya. Idan kun lura daga bayan CM2 idan 'yan mata sun ka iso CGM ko Senkem ba su da yawa wani suke ci gaba har abin da ke kawo hakan kuma shine in sun fara al'ada ita al'adan nan ke sawa ba su zakuwa ekol har tsawon kwanaki uku zuwa biyar sai su kwashi latti karatun su duka ya rage daga ƙarshe ma sai su ɗauke kafa gaba ɗaya daga lakon don mu magance hakan ne muke ta fama wayar musu da kai akan wannan tsafta a yayin al'ada. 'Yan matan mahalarta taron sun bayyana farin cikin su tare da tabbatar da cewa zai kawo sauyi a rayuwarsu. Wannan muhawarar na da umarni sosai musamman ma a gare mu 'yan mata saboda da yawa ba su san menene tsafta ba a lokacin haila kenan wannan muhawarar za ta sa mu gane ta kuma wayar mana da kai kan mahimmancin tsafta a yayin haila a wani wajen laihin daga wajen iyaye ne su sun ka kamata a ke sun wayar da kanun iyansu mu ma a matsayin mu na abokansu ya kamata a ke mun wayar da kanunsu ba su shawara na kawo karuwa a cikin al'ummar tamu A cikin kwanaki biyu, wani ƙwararren likitan mata da wata ungozoma sun horar da waɗannan matasa a game da kula da tsafta, sun kuma ɗauki niyyar yaɗa saƙon zuwa ga sauran 'yan uwansu. A yanzu kuma sai wasannin motsa shikinmu. A ranar Asabar da ta gabata a can Estadi General Sani Kunce ta birnin Yamai aka yi gasanni na neman zakara na ƙasa na kwallon hannu wanda ake kira Wartaruga. Ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar ya nuna damuwarsa a cewarsa takan yiwa a tsaye da wasannin saboda barazanar cutar coronavirus. A ranar Asabar rana ce ta farko da aka tsara jerin haduwa. Haduwa ta farko ƙungiyar Toro ce ta kara da ƙungiyar Cosmos ta Yantala. Karawa ta biyu tsakanin ƙungiyar University celeste da bizon da suka tashi ci goma sha bakwai da nema haɗuwar rana ta biyu a ranar asabar ne da yarda allah amma mawayacin abu ne ganin yadda duniya take fuskantar cuta wanda watakila kungiyar za ta dakatar da wannan wasar har sai an samu mafita dangance da wannan cutar a cikin wanga a satin da ya gabata hukuma sun tsaida dukkanin wasannin da ake yi na motsa jiki na ƙasar nijar domin wannan cutar na coronavirus. ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu na yau mun gode muku da sauraron mu da kuka yi za ku iya sake sauraron shirin labarin matasa kan lamba mai uku biyu da biyar a kyauta idan kuna amfani da layin airtel